A yin taron na haɗin gwiwa da sarakunan gargajiyar yankin da ya gudana a jihar Kaduna a ranar Litinin ne gwamnonin Arewacin Najeriya sha tara suka bayyana matsayin su game da batun tsarin karɓa-karɓa da wajabcin maida shugabancin ƙasar zuwa kudanci wanda gwamnonin yankin kudu suka cimma a baya inda suka ce hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa kamar yadda gwamna Simon Lalong ya bayyana. Wannan zaman ta gane cewa lallai ne a nemi hanyoyin zaman lafiya da kuma cin gaba tattalin arziki na arewa ga baki daya. kanan zaɓe na shugaba wayansu gwamnonin arewa sun ce ya kamata ta koma kudu amma kwanan nan an ji gwamnonin kudu sun ce dole ne a koma da mulki a kudu to wannan taro ta ce ba daidai bane bisa ka'idan dokar najeriya dokar najeriya ta ce ba ana sa mutum dole ne ya yi zaɓe ba kuma ba ana sa mutum dole ne ya juye mulki ba ko menene kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada a game da batun barista mai nasara kogo umar ya ce magana karba karba karba karba da ake yi magana ce wadda take dunkule kula da tsagwaron san rai mutane da ya kamata su zama dattawa su zama su suke zakarun gina ƙasa su ɗauki kowane ɓangare na najeriya na. tsarin mulkin najeriya mun nan ya fito ya yi bayanin cewa taken najeriya shine haɗin kan katsa da kuma girmama ɓangare daban-daban shine zai kawo mana haɗin kai da ci gaban al'umma wato daidai da sashe na sha biyar sakin sashe na ɗaya tsarin mulkin najeriya mu idan muka ɗauke shi da kyau ya yi bayani sai akan wannan kuma idan demokradiya za mu dole mu girmama tanaje-tanajen tsarin mulki babu inda aka yi magana wata karɓa gaba ɗaya a kundin tsarin mulkin mu da duka dokokin Najeriya babu wani wuri da ake da wannan shiyoyi ma guda shida babu ita wannan magana ce kawai kirkire kirkire ne kawai na masu mafarki karba karba tsari ne wanda yake jam'iyyar PDP ita ce kawai ta sashi a sashe na bakwai kuma daga nan sauran jam'iyyu suka zo kawai suka ta ɗauka abin kamar matsayin wani bakan damiya. Alhaji Aminu ya ma mai sharhi ne kan al'amuran siyasa. To al'amarin shugabancin Najeriya wanda yake da karkako dalili shine a jam'iyyun siyasan nan baki daya sun raja akan wannan sha'ani kuma su gwamnoni suna gani wanda ya dace shi a tabbatar da cewa shugabancin ya tafi kudu musamman ma gwamnonin kudu wannan matsaya da gwamnonin arewa suka yi su wannan jin wancan shawara da gwamnonin kudu suka dauka su ya canza su suka yi wannan magana amma da lokacin da aka fara wannan yayin da aka dawo da tsarin demokradiya da pdp ta da ta yi convention a jos duka mutanen kudu ne a wancan lokacin shin to an yi wannan ne ko da cewa ba cikin kundin tsarin mulki ana yi ne da a fahimci juna saboda ƙasar ta samu alƙibla kuma a zauna lafiya ba ta da rigima ba. A game da wannan batu ga abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa. Sunana Abdul Jawad Nasir. Eto eh abubuwan da zamu dinga dubawa a siyasance shine menene ya faru dangane da tsarin jam'iyyu kuma sannan su kansu jam'iyyun ya suke yin da wasu tsare-tsare wanda shi tsarin yana sabawa tsarin mulki. Wannan abin da ya kamata kenan a dinga dubawa. Bai kamata a ce misali ku da kuka san cewar za ku mulki jama'a ta hanyar jam'iyya sannan kuma ku yi tsarin da a cikin jam'iyyar kuma ya saba wa tsarin mulkin ƙasa ba wannan bai dace ba halima abdurrauf murya amurka daga abuja najeriya